kuma ba sa jin kunya sai abin da za su yanzu gwamnati in kana faɗa da gwamnati daga cikin gwamnatocin najeriya sai ka je ka haɗa baki da wani gwamnati sai ta haɗa baki da wani alkali sai a kama ka a bashi ana kai shi kuma zai tsare ka alkali sai ya tsare ka idan ya tsare ka to kila sati ɗaya ko biyu da aka sa idan kun zo a belin ka in bai ga dama ba za a yi ba shi sa yanzu aka kes din kes Malam Idris Abdulaziz eh ni kullum ina faɗa tsarin da'awar Idris Abdul Amala Idris Abdulaziz akwai kuskure ni a fahimta ta akwai abin da haƙuri ake yi akwai abin da nasiha ake yi ba kowa bai ji ba muna gane ha amma a ce komai a fito a yi rigima duk mai wayo in zai rigima sai ya san yana da karfin yin rigima in baka da karfin yin rigima bai kamata ka yi rigima ba ka nemi sulhu da dabara ko ɗanka ne ko ɗanka ne in ka gano in ka samu doka kaza doka kaza zai iya mata waye dan kar ka san yadda girman ka ɗan rage dokar sai ka bi shi da nasiha kila sai ya dawo kuma ka samu wancan doka sai ya yadda ko ɗalibinka ne amma kowa a ce za ka yi kakkausar raddi a kansa to a nan gurin abin da kake ne kana tarawa kanka makiya shi sa ga malamai sun ce hatta auren rakin da annabi ya yayi waɗansu akwai hikima irin su auren safiya kaga ya zama dangin su wanda asali yahuda ne ko ba ka ba ita mai da'awa da dabara yake tafiya wannan janibin idris Malam idris abdulaziz ya kamata ya gyara shi sa zaka ko duk manyan malamai sun yi shiru saboda duk manyan malaman nan ba wanda baka ya kusa ba a cikinsu akwai wanda sun fika ilimi ko bus koya ma ba sai ka girmama su a cikinsu akwai wanda sun fika shekaru ko bus koya ma ba sai girmama saboda shekarunsu lokacin da wani abu ya taso ma su ne za su zo su uwa su makarbiya a cece ka kuma da ƙarshe kaga abun ya zama wani iri tsakaninsa da gwamnatin bauchi gwamnatin bauchi kuskuren da suka yi ɗaya ne su ma ba haka ya kamata a yi mali idris ba kes ɗinsa tun asali kamata ya bar shi ya tafi a kotu in kotu ta yanke mai hukuncin kaza sai a zartan masa da hukunci shi shikenan magana ta wuce amma ai zai zama abin kunya ga gwamnati ga kidnappers ga bandit ga boko haram ga 'yan fashi ga 'yan ta'addan kwacin waya duka waɗannan ba ku su a matsayin wanted ba sai mutumin da ba ɗan ta'adda ba ne da baki kawai yake magana to kaga wannan kana kallon sa kasan siyasa ce a ciki la'alla shi bai ra'ayin gwamnonin ba ne kuma ni kuskuren da gwamnoni suke yi ka je ka nemo mutum ne ka ce ya zo ya goya ma baya bai goya ma ba ɗaya kenan in kuma ka je ka ce ya zo ya goya ma baya shi kuma sai yake ganin ba kai ka cancanta ba kenan dole sai ya goya ma baya ba dole ba ne siyasan nan ra'ayi ce na yi jawabi na faɗi fundamental essential element na na na democracy choice of, choice people participation of people sannan fundamental right sannan sai rule of law duka wannan an yi breaching su a najeriya yanzu shugaban kasa kadai in yana da maslaha ga kesi ya taso wani ba shi zai ci a kesi din ban an yi kesi din nan daidai da daidai wani ne zai ci shugaban kasa an yi duba ya ga cewa yana da wata maslaha a wani guri sai ce a ba wani ka a ba wannan adalci ne wannan shi ne ainihin zalunci shi ma gwamnan zai iya yi a zo zaben lokal government ya zanto cewa ya kazarsa sa arba'in kwai hudu ba za a bar mutane zaɓen da suke so ba shi sa kawai ra'ayin mutane yanzu an mai da shi ra'ayin jam'iyyar da take mulki ko a federal government ko a state government wannan ba ra'ayin al'umma ba ne ita kuma democracy ra'ayin al'umma ne to yanzu an yi declaring Idris Abdulaziz wanted to ni da sai da zan yi wa kawaran bauchi guda biyu ne ko uku na farko dai shi shugaba ne kuma iya daga cikin mutanen da Allah zai sa inuwal al'arci kamar yadda hadisin Abu Huraira hadisin bukari da Muslim ya faɗa shine ne adil shugaba adali hadisi cikin sunan abu Dawud ya yi magana girmama mutane uku girmama Allah ne daga cikin su akwai al'imamul adil to kai adalci ko Idris ya bata ba to kamar adalci ba na ce ba a sike shi ba a mai adalci a kalli neco na laifinsa in yayi ironin ai kotu ta tsakani da Allah abin yake da hukunci da doka tana na da ai masa in yayi laifi amma sashi a cikin rayuwa irin wannan ba daidai ba ne kuskure ne don kawai kana da mulki sauran ka shekara uku daga shekara uku kila wanda yake san idris abdulaziz ne zai biyo sai ka yi hukuncin kuma sai a sake shi kuma ba zai daina ma abinda da yake ma ba balle ma ba ce malami bai da ra'ayi kana da ra'ayi kai sportin wanda kaga dama kai bu wanda kaga dama kai jam'iyyar da kaga dama duk wanda kaga ya ce ma wai kada kai jam'iyya ko kada kai siyasa dan ba shi kake goyon baya ba masu cewa kada ai siyasa wai a wajen karantarwa ko kan mumbari malamai nawa ne suka yi sallah suka yi hudu ba suka ce su ne a daidai ko mu zage su ba ko ba yi ba to da haka malamin daura ya gama magana duk wanda ga ya zage ka wai ya ce ma kana siyasa wallahi tallahi dan ba ra'ayinsa kake yi ba idan kana ra'ayinsa ba zai zage ka ba kaga kenan ba siyasa ce ba a so kai ba a'a kai a matsayin kan malami kila kayi karatun boko yi karatun addini kana da shekaru kawaye kawai wani dan jagaliya wai shi zai gaya ma abin da zaka yi kai wannan ba zai yi ba Idris Abdulaziz yana da dama ya siyasa sa. kuma duk abin da za ka yi masa a matsayin gwamna wata rana sai an ce ma ex governor sai ka zama tarihi wata rana kafin ka yi wasu sun yi don kai abin da yake shine daidai sai Allah ya taimake ka shi ma Idris Abdulaziz ya ji tsoron Allah cikin da'awarsa ya yi da'awa irin ta annafta ya yi da'awa irin da'awar da mutane suke gabata shi fagen da'awa ba guri bane na ka huce haushi ka ci mutuncin wanda ka dama ka faɗi magana daga dama ba haka bane wani abu makana gani an taba ka sai kafura amma dai shi wannan bawan Allah ne tsoron Allah daga karshe abu gabata ta uku a wannan bayanin mu ba za mu daina ba bayan iyayenmu da suka haife mu iyayenmu na gaba su ne malamanmu da muke koyan addini a gurinsu muna da manyan malamai a ƙasar nan wanda manyan malamai ne da duniya ta san malamai ne su daga cikin shugabannin izala akwai daga cikin salafiya akwai daga cikin duk wani malami masu da'awa akwai su tabbas idris abdulaziz ya bata mu mu ma a wani lokacin da ya muku wani abin ba mu ji daɗi ba amma mu dubi alfarman musulunci da alfarman sunna a shiga cikin lamarin idris abdulaziz ko da in aka warware matsalar zai ce shi ba shi ya ce ba to mu muna wakiltarsa muna ba ku haƙuri don girman Allah ku shiga a warware wannan matsala a ruwan sanyi kuma duk abin da za ku yi shi don Allah in ya zo ya ce ba don shi ba ba shi ya sa ku ba to ku dama abin da ku sa ne, kun dubi maslaha ne ta addini shi yasa kuka shiga ciki don a warware musamman shugaba Abdullahi Balalau musamman malam Kabiru Gombe musamman jingir da sauran manyan malamai to lalle ya kamata su shiga cikin wannan magana don a warware kakka ɗauka cewa ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza a'a duk da haka yana bukata a mai adalci domin an kyale 'yan siyasa sun ci mutuncin malam idris abdulaziz to nan gaba kuma kan wani malamin za su yi hari idan malamin kuma suka zama sun firgita to dama abin da 'yan siyasa suke so kenan da yawan su su saci dukiyar al'umma su rufe bakin wanda zai magana shi kenan al'umma ta zama cikin bala'i kalli halin da muke ciki yanzu halin da muke ciki yanzu har a samu wani siyasa ya ce wai masu kukan yunwa wai wannan masu kukan yunwar wai adawa ce ta siyasa shi wannan mai magana bai kai musulmin arewa yin tunubu ba domin mutane saboda muslim muslim suka zo suka yi shi a lokacin ma adawa ce ya kamata 'yan siyasa san mai suke faɗa da haka kes ɗin idris abdulaziz akwai hatsari a ciki alƙalin ya ji tsoron Allah ya adalci gwamnan ya ji tsoron Allah ya adalci su kuma waɗancan da suke murna su wannan 'yan ɗariƙa da suke murnar an tara Idris Abdulaziz kar su manta lokacin da aka kashe Malam Ja'far ma murna suke yi amma daga nan sai suka ga ja'afarori da yawa sun fito suna sa su a bango suna sa su kuka su da iyayensu da haka don wani malamin sunna guda ɗaya ya rasu dama ai mun san zai rasu idan ya rasu kuma za ka ga waɗansu da yawa ai malamin suna karantarwa suke to za ga waɗansu da yawa sun taso kila ma su waɗancan malaman saboda zurfin ilimi saboda karatu saboda gogewa ya sa suna ɗan bin abubuwan a hankali to da ƙarshe za a bar hannun a abubuwan a hannun matasa shi kuma matashi abin da zai zo in an ce a mutu shekara mai zai ce a'a yanzu yanzu za a mutu kaga a lokacin abu ba zai muku daɗi ba Allah sa wanda na kira cikin wannan abubuwan sun ji Allah madaukin sarki ya bawa Idris Abdulaziz mafita saboda dama idza ahabba Allahu qauman iftalahu in Allah na san mutum sai ya jarrabe shi wannan jaraba ce ga Idris Abdulaziz Allah madaukin sarki ya bashi damar cinye wannan jarabawa Allah madaukin sarki ya bashi mafita sauran malaman mu kuma Allah ya tsare su